idan ka ajiye kafa yaɗa labarai da ita kawai kullum wa'azi take da faɗakarwa za ka ji mutane suna tayabanta tana kyautawa tana gyara tana taimaka al'umma tana waye amma wata sun ka koma gidajensu za ka ga ba wannan kafa suke kallo ba gaskiya ne kullum al'umma za su ce kafa yaɗa labarai kaza tana